انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق حقيقه mun hore duwatsu tare da annabi Dawud suna yin tasbihi yayin da ya tasbihi a ƙarshen yini da farkonsa yayin bullowar rana